shi ko mu ɗan auf lamma ra'au ikhwanahum lokacin da sun kaga yan uwansu bani amr ibn auf diyan wato amru dan auf banau masjidan banau masjida quba sun gina masallacin quba wa salla fihi rasulullah ko manzon Allah ya salla ciki nai sallallahu alaihi wasallam wa kana kuma annabi ya zanya zuruhu shi na ziyartar masallacin quba a fi kulli sabti wato cikin kowace asibiti rakiban wa mashiyan alhali shina mahayi wa mashiyan kuma alhali shina mai tahiya ƙasa daga mumnu aufin da amrubnu aufin shakikan juna na to sai ɗayan amrubnu aufin sun ka gina masallacin uba to sai ɗayan mumnu aufin su kusi sun yi hasa da su cewa su ma buru su gina masallaci don ya zan mukawama ga wancan to da waɗanga sun ka fara gina nasu sun ka annabi sabkanan kuma ya sallah ciki ne kafin ya isa madina kuma bayan haka nan annabi yana ziyarar masallacin koyaushe duk asibit sai annabi ya zo masallacin ƙuba'a ya yi nafila raka biyu to don shi aka ce sunna na duk wanda ya zo madina ya ziyarci masallacin ƙuba kuma ya nafila raka biyu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa salatun fi masjidi ƙuba'a ka umratin sallah cikin masallacin ƙuba kamar umra shiki ma'ana lada za a baka daidai da wanda ya aikin umra in ka yi raka a biyu cikin masallacin ƙuba allah shi ƙara ara muna dama mai ta tafiya muna yi to da sun kaga sun yi na masallaci har annabi ya zo ya yi sallah hasaduhum sai sun kai hasada su wa banau masjidan sun ka gina masallaci bi amri sayyidihim da, umarnin shugabansu abi amire wani mutum da aka ce ma abu amirin arrahibi wanda yake bari hubane na ya shiga cikin yahudawa har ya zama kamar mai ibada cikinsu liya ummahum don shi limance su fi cikin masallacin nan iza kadima in ya dawo min shami daga sham to falamma atammuhu lokacin da sun ka cika masallacin nan a tau rasulullahi sai sun ka taho inda manzon Allah faƙalu sun ka ce inna qad banaina masjidan ya rasulullahi haqiqa mun da masallaci lizil hajati ga ma'abucin bukata wal illati da ma'abucin rashin lahiya wal lailatil madirati da kuma dare mai tsananin ruwan sama fasalli fi annabi muna roƙonka taukai sallaci ciki nai hatta na tahizahu musallan don mu rike shirin sallah wato shi abin da muka roƙo to kaga zahiri sai haga abu na mai kyau to da sun kato sun kace ma annabi haka fa qala lahum sai annabi ya ce musu inna ala janahi safarin haƙiƙa mu muna bisa ga hikin tahiya mun riga mun shirya tahiya ya'ani na nuhin ila tabuka ce mun riga mun kimtsa za mu ta yaƙin tabuka fa iza qadimna in mun ka dawo insha Allah in Allah ya so sallaina za mu ta yi mu sallah cikin wannan masallacin naku to falan ma kafala lokacin da annabi ya gabato da yakin tabuka wa arada salata fihi yan murade sallah ciki nai to nazala sai aga ta safka an ka ce allazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu har karshen aya an ka hana annabi ta yashi sallah wannan masallaci saboda Allah ya san niyyar da an ka gina shi akanta ba niyyar ta ba to waɗannan na sun karki masallaci diraran don nuhin cutarsuwa mudararatan don nuhin cutarsuwa li ahli quba wato ga masallacin mutanen quba bisar ta hanyar juyar da manjawara masjidahun waɗanda ka makwabtaka da masallacinsu su juyar da su ila masjidihin zuwa ga masallacin gana su da sun ka gina su jaye masallatan quba a su dawo inda nasu wa kufran haka nan kuma wanda an ka gina don kahirci li'annahum domin su banahu sun gina shi bi amri abi amirin da horon namijin da aka ce ma abu amirin arrahibi bari hubanin nan lihadimal islam ya gina shi don ya roshi musulunci bi ihrajin nabiyyi ta hanyar hidda annabi wa ashabihi da mutane na mil madinati wato daga madina a yi litakabetil kubri an gina masallacin nan don karfar da kahirci allazi huwa nan da suka ɓoyewa cikin zukatansu wata firikan kuma don rabawa bainal mumini na tsakanin muminai zai na sallu na waɗannan da ka salla ƙuba wato masallacin ƙuba a rabe su li salati ba'dihim don sallar sashin su fi masjidihim ga masallacin suna son su kwashe wasu jama'a daga salla masallacin ƙuba su koma inda suke wa irsadan kuma an gina masallacin nan don ya zan wata hidikwata ko tara ƙuban don ya zan wani wuri da aka jira liman haraballah ga wannan sun kai hada da Allah wa rasulahu da manzo ne min qablu gabanin hak shine Abu Amir ay kabla bina'ihi gabanin gina shi wane na haraballah wa rasulahu wa hu Abu Amir shine Abu Amir al-Maskur to wa kana zan qattara haba wato ya shiga cikin addinin yahudanci har ya kai babban malami cikin su fil jahiliyyati wata nasara hakanan kuma ya koma cikin nasara ya zamba nasari to falamma kadiman na biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato ga almadinata madina to kala lahu wato sai abu amir ya ce mu annabi da annabi ya hijira da makka to madina to abu amir ya ce mai maji ita bihi muhammadu mina na ka taho da shi to kala sai annabi ce mai ji ito bil hanifiyati na taho da addini wadda ta karkace daga duk addinin da ba na kwarai ba addini daidaitatta dini ibrahim addinin annabi ibrahim wato ita ne taho da ita to kala abu amirin sai abu amirin ya ce ma annabi muhammadu fa ana alaiha ni ma ina bisa ga wannan addini wato na annabi ibrahim to fa kala lahun nabiyu sai annabi sallama ya ce mai lasta alaiha baka zan bisa gare ta ba lalle baka bisa gare ta to faƙala abu amirin sai abu amir ya ce in hakka ce ba ni bisa gare ta to amma tallahu alkaziba minna ɗari dan wahida Allah shi matar da duk wanda an makareci minna daga cikin mu ni ko kai Allah ya matar da shi ɗari dan shina wanda an ka kore wahidan kuma shina shi ɗai to faƙala na biyu sai annabi sallama ya ce amin wato Allah shi karɓi addu'a ka taka ka san da nan dai abu amirin shi <laughs> ya halaka tun da shi yawa kai ne addu'a har sayyidul khalq ya ce amin ai shi kenan dada to kuma bayan annabi ya ce amin wasan ma ya ambace shi fasiq wal kaziba ya ce mai fasiki makaryaci wa kana yusan ma ya zan ana ambato ne a rahiba ana ce mai mai ibada to annabi ya ce ba rahibuna ba fasikuna kuma kazibu fasiki na kuma makaryaci to falan maka na waƙa'atu uhudin lokacin da yakin uhudu ta afko a kharajan nifaka sai abu amir ya hidda mina hici ga hili faƙala linnabi ya ce ga annabi la da jidu ƙauman ka illa ƙataltuka ma'ahum ce wallahi ba ni samun wasu mutane waɗanda za su yaƙin ka illa ƙataltuka face sai na yaƙin ka ma'ahum tare da su duk wanda ni sama zai yaƙi da kai to sai na taimaka mai don mu samu mu ga bayan ka to fa haraja fi jama'atin sai hita cikin wasu jama'a al munafiqin daga cikin munafikai tunda ya ga annabi ya yi karhi madina ta zan tashi gaba ɗaya da ita da duk abin da ake wayanta bai samun goyon bayan kowa to sai tashi da madina sai koma makka fa hazzaba ala nabi sallallahu alaihi wa sallam al ahzaba sai ya tara al ahzaba gayyaci gayyacin yaƙuƙuka ala nabi don su taho a yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi makka ya cincuna ƙurayshawa a kan lalle a tara duk dangogin larabawa kuma a haɗa da yahudawan madina sai a yi gazwatul ahzabi sai a samu a da shi sun kai dago an ka tara an ka taho duk allah ya wace wani abin saboda yakin tana da girma har sura an ka sa mata suratul ahzab to allah ya wace wannan yaƙi gaba ɗai ƙarshe wani sanyi an ka sako musu wanda ɗan adam bai iyawa da shi dole sun kawace saboda za su tahowa annabi ya yi shawara don yaƙi na mai yawa to sai salman alfaris ya ba shawara a yi rami to sai an kai rami an kewaye madina sai zan doki da ya taho ya ga rami bai iya shiga to sun kai ta zama nan dai suna jira sai allah ya sako musu wani sanyi duk sai sun kawace to bayan gazwatul ahzabi ta wace falan ma ɗuri dan lokacin da an hakore su a kama sai abu amirin ya zamna bi makata wato can makka surul kufara wato shi na taimakon kahirai to walan ma fute had makkatu lokacin da an kaci makka raba ila da'if sai gude koma da'ifa wala ma aslama ahlu da'if lokacin da mutanen da'ifa sun ka musulunta raba ila shami sai gude koma sham wa kataba ila almunafiqina sai rubutu takarda zuwa ga hikai waɗanda annan madina min ƙaumihi daga cikin mutane ne ya ce musu a nibnu masjidan ku gina min masallaci muƙawamatan matalli masjidi ƙuba wanda zai muƙawama da masallacin ƙuba fasa'ati bi jayshin min rumi da sannu zan taho da yaƙi daga rumi zan ta inda kaisar sarkin rum bani wato zarumawa wanda za su tahowa musu suke annabi sallallahu alaihi wasallama da mutane nai uhuriju bihi muhammadan wanda zan hidda annabi muhammadu da shi wa asabahu da mutane ne min almadinati wato daga madina to dai aiko musu wannan sako fa bana sai sun ka gina masallacin nan to yana dai can shamshina wannan abu da shigai wa mata sai mutu can sham bikin nisirina ga wani wuri da aka ce makin nisirina wata alƙarya ta cikin alƙarin sham to kaga kenan mata ɗari dan wahidan ya mutu yana korarre don gashi da madina ya dawo makka da makka ya koma ta'ifa da ta'ifa ya koma sham da can sham allah ya amshi abi na shi kenan da an ka huta da shi to yan mutu can kin nasiri na wahidan shi na shi dai ɗari dan wato shi na korarre allah wato allah shi la'ane shi to wala ya halifun na kuma wallahi za su yi maka rantsuwa in aradna cewa ba muradi komi ba bibina'ihi da gina masallacin gada muka roƙon kai sallah ciki nai illal fa'alatal husna sai aiki mai kyau awil iradatal husna ko ku sai manufa mai kyau min rifqi na tafsasawa bil miskini da wanda an miskini fil madari lokacin ruwa wal harri da lokacin zahi wa tawsi'ati da kuma lilwantawa al muslimi na bisa musulmi shi ɗaya samun ka gina wannan masallaci wallahi ba mu nuhin komi in ba waɗanga abubuwa ba to Allah ya ce wallahu shi kan Allah ya shahadu ya tabbata innahum lakadhibun haƙiƙa su makaryata na fi zalik wanga abu sun ka faɗa ma wa kanu sun zan sa'alun nabiyya sun roƙi annabi an yusalli fi shi sallah cikin masallacin nan nasu kama ta kaddama wato kama da ya gabata to fa nazala sai aya ga ta sabka da attahe inda kufulihi gun gabatowa annabi min tabuka daga yakin tabuka Waƙan kan nazala alhali annabi ya sabka bi makanin ga wani wuri yusamma wanda aka ambato bi zi awanid ana ce ma wurin zi awanid kamar gwargwadon ta awa gudana dan nan zuwa madina to annabi na nan Allah ya ku jibrilu don annabi ya yi niyyar da ya iso madina sai a ta yi a yi sallah cikin wannan masallaci to sai Allah ya aiko majibrilu an ka ce la ta kumfi kakka tsaye cikin wannan masallaci abadan to har abada ay Allah mu hata darfin ko gwargwadon kyafta ijiya fadlan anil ibadati balle da gin ibada fihi ciki nai to da Allah ya sabkar da wannan aya fa arsala jama'atan sai annabi aika su jama'a fa hadamu sun ka rushe masallacin nan wa harraquhu sun ka kone shi ja'alu kunasatan sun ka sanya jibji makanahu maimakon wannan bigirin wannan masallaci an kamai sai wurin zuba shara Tulkafi hal jefu ana jewa al jefu masosi jam'u jifatin duk abubuwan da an masai sai a jewa fiha wato ga wannan wuri wal aqzaru da kazamtoci wal qumamatu da sharori jam'u qumamati duk sharar da an ka dobo sai a zuba inda wannan masallaci shiki to wa kana annabiyu annabi ya zan la yamurru bi dariqil lati huwa fiha bai ma shudawa ga hanyar da masallacin shiki in zai na masallacin quba'a ta nan ya saba bi amma sai shi kewaye wata hanya saboda ko ganin wurin nan bai sun shi saboda wurin ba an gina shi saboda Allah ba an gina shi wato don wata manufa ta kahirci la masjidun wallahi masallaci usisa wanda an ka yi foundation dinai ala taqwa bisa ga tsoron Allah aibun ya iduhu wanda an ka gina kai ne ala taqwa bisa ga tsoron Allah min awwali yaumin tun da yi ne na farko bune da an ka fara gina ta yi a yau dai a sasu tun yini na farko da an ka aza foundation ɗi ne ala kawa bisa ga tsoron Allah lam yadkhul huriya'un wanda riya ta shiga ciki nai ba ma dai a hajarun ba aza duci ba hu daga masallacin nan ala hajarin bisa ga wani duci illa ta kawa sai don nuhin tsoron Allah bi zalika da wancaninka wa huwa masjiduka shine masallacinka allazi huwa nan da ka gina shi wa assastahu kuma ka assasa shi lillahi saboda Allah wa huwa masjidul madinati shine masallacin madina kama fi sai muslimin wa tirmizi kama wanda yake cikin ingantaccen hadisin muslim da imamu tirmizi kuma bihi qala malikun da shi imamu maliki ya zance to masallacin da haka wanda an ka gina bisa ga tsoron Allah shi ne masallacin annabi na madina a haƙƙo an ta ƙomabe shi ya kamata da ka tsayi ciki nai nan eh? kama fi sai musulmin wa tirmizi eh? eh to eh, yana ta yi la masjidun sisa ala taqwa min awwal yawmin a haƙƙo an ta ƙomafi shi ya kamata da ka yi tsaye ciki nai wato ga ibada wato shi ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama haka imam muslim ya rawaito da tirmizi annahu alaihi salamu cewa annabi alaihi salam na su ilasar da an ka tambayi shi anil masjidin lazi usisa ala taqawa daga masallaci wanda an ka asasa bisa ga tsoron Allah to kala sai annabi ya ce ho masjidi haza shi ne masallaci na wannan to wa bihi qala malikun kuma da shi imam maliki ya zance ya ce masallacin da an ka gina bisa ga tsoron Allah shine masallacin Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wakilo su mallamai sun ce masjidu quba huwa masjidu quba shine masallacin quba allazi wudi a wanda an ka azamin awwal yawmin tun gini na farko halalta wanda ka sabka bidaril hijirati wato ga gidan hijira ita ce Madina li'annal kalama don magana fihi gare shi yake wa fi masjidid dirari haka nan kuma ga masallacin can da an kai don ya cutar da masallacin quba to qala al-baydawi imam baydawi ya ce wa huwa awfaqul liqisati cewa masallacin da aka nuhi masallacin quba'a shi an mahida cewa ga ga. to qala fi gayatil amani ya ce wala dilalata fil labzi al-hudati babu dilala cikin labzin ga bisa ga dayanta labzin ga lalle bai gwadi cewa masallaci gudana ba balbare wannan kullum kowane min huma daga cikinsu usisa an gina shi ala taqwa bisa ga tsoron Allah to wa isharatu nunin da annabi sallallahu alaihi wasallama ila masjidil madinati zuwa ga masallacin madina hina su ila sadda anka tambayi shi anka ce mai wani masallaci na anka gina bisa ga tsoron Allah yace masjidi hala to abin da sa annabi haka nan lishtihari masjid quba don shaharar masallacin quba a zalika da wancan kada wasu su azan masallacin quba a dai an ka gina bisa ga tsoron Allah idan sauran masallata yake nan ba a gina su bisa tsoron Allah ba to don shi annabi ce masjidi haza wato masallaci na wannan to wallamu lamun gatalla masjidun lil ibtida'i don ibtida'i take awil kasami ko ko don rantsuwa take wal habaru abinda Allah bari a haƙƙo minhu shi ya hikamata da gare shi an ta koma ka tsayo bi an ta koma ai tu salli ka yi sallah fihi ciki nai laubu ne ko da an gina zalika wancan masallaci lillahi da Allah ko da wancan masallaci an yi da Allah to wanga ya hikamata ka tsayi ciki ne kai sallah kai fo kabbuniya kaka lamari yake gashi an gina shi li anwa in da wasu nau'ayen milkuri daga shi. wa kad qala haqiqa annabi ya ce fi sahihai wato cikin ingantaccen hadisai guda biyu Buhari da Muslim annabi ya ce ma bai na baiti wa mimbari abinda a tsakanin gidana da mimbari na rawzatun hadama ta min riyadil jannati daga hadamun aljanna ma'ana yin sallah cikin wannan wuri daidai shike da wato abinda ke iya sa ka samu hadama cikin aljanna wa mimbari mimbarin ganau ala khawdi shi na bisa ga tafkina to me an kace ya toshe musu wata nan sit down inshallah english are you speaking english hausa you understand hausa kana son ka musulunta eh mashallah to kai yi niyya cikin zuciyarka cewa za ka musulunta shek mai han ka faɗi abinda zan faɗi ashadu allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi ashadu allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan rasulullahi ma'ana abin da ka ce ashhadu Allah ilaha illallah na shaida na tabbata ba wanda ake bauta ma da cincimta in ba Allah ba shine ma'anan ashhadu Allah ilaha illallah sa'an nan ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullahi na shaida na tabbata haƙiƙa annabi muhammadu manzon Allah na Allah shi ya aiko shi da shari'a zuwa ga talikai ka yarda da wannan cewa Allah shi ɗai aka bauta ma annabi isa bawan Allah na ba Allah na ba ba ɗan Allah na ba bawan Allah na daga cikin bayi ne sannan shi ya aiko shi wato zuwa ga mutane da duk sauran abubuwan da ake cewa wato alloli na duka ba alloli ba ne ubangiji kaɗai shine ubangiji ba wanda aka bauta ma sai shi kuma shari'an da annabi ya taho da shi ka ce ka yarda shi ne shari'ar musulunci shi za ka bi kai da kafa. ka yarda da wannan to shi ne wato shi shike na ɗaya kama a ce fila ta farko daga cikin filoli guda biyar na musulunci musulunci yana da five filas wannan shi ne na farko abu na biyu shi ne sallah wanda musulmi suna yi wato so biyar a cikin yini sallar azuhur sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i sallar subahin shi ne shi shike na biyu na uku shi ne azumi wanga da muna yi tun sadda alfijir ya keto ba za a koma cin abinci ba sai rana ta faɗi abu na hudu shi ne zakka idan mutum yana da hali kudin shi sun kai wani mataki akwai abin da zai ɗebe kowace shekara ya ba su ga 'yan uwa ne talakawa a raba musu abu na biyar wato shine hajji wanda musulmi suna zuwa su yi makka shine wato fila ta biyar daga cikin filoli guda biyar na musulunci ka yarda da waɗannan guda biyar duka to mutum ba zai zan musulmi ba sai ya yarda da waɗannan guda biyar su ake ce ma qawaidul islam pillars of islam shika-shikai na musulunci waɗanda mutum ba zai zan musulmi ba sai ya yarda da su ka yarda da su gaba ɗai to da yau ka zan musulmi kamar kowa Allah shi tabbata ka bisa ga musulunci sai dai idan sunanka ya zan bai dace da sunayen musulunci ba musulunci zai canza ma sunan what is your name before eh japan japan is not among the islamic names yanzu za ka zaɓi wani suna daga cikin sunayen musulmi sai a canza ma wani suna kake so eh na naziru to da yau sunanka muhammadun naziru muhammadun naziru da yau shi as sunanka allah shi tabbata ka bisa ga musulunci sa'an nan za ka je ka yi wanka na shigo musulunci ka'ida na wanda ya shigo musulunci ana son shi wajibi na shi wanka sa'an nan za ka ci gaba da biyan musulmi sallah kafin ka samu ilimi wanda za ka koyi yadda ake sallah da tsarki da sauran al'amura na addini sana ana buƙatar da yanzu kada ka ci komi sai rana ta faɗi kuma da gobe za ka ci gaba da wato azumi allah shi tabbata ka bisa musulunci muhammadu naziru muna taya ka murna da shigowa cikin wannan addini allah shi tabbata ka bisa ga musulunci allah ka sa musulunci ya zan sanadiyar tsira gare ka ka samu aljanna firdausi masha allah Você sai a cima. da fihi rijalun akwai mazaizai cikin wannan masallaci humus sahabatu su ne sahabban annabi alal awwali bisa ga tafsirin harko in an ce wato masallacin annabi aka nuyi awil ansaru ko ko mutanen madina aka nuyi alasani bisa ga na biyu in an ce masjidu quba aka nuhi don waɗanda sun hagi na shi mutanen madina yuhibbu na waɗanda yake suna son an ya taɗakharu su tsarkaku min ma'asi daga saɓi-saɓi wal hisalil mazmumati da ɗabi'oyi wanda aka zargi ga shari'a da laban don biɗa limar dacin lahi ga yarda Allah aw min al ahdasi ko suna son su tsarkaku daga hadasosi wal ahbasi da kuma habasosi in an ce hadasi ma ya kharuju min as-sabilaini shi a hadasi in an ce habasi kuma wato najasa wadda za ta ta'alluki ga jiki ko tufashi ko wurin da za a sallah to duk suna sun sarkau daga wannan Falaya na namu ba su kwana ala janabatin bisa ga janaba wa a adabaran kuma suna wanke duburorinsu kama ya kama wadda an na rasu lallai. haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atahum fi masjid quba ya taho musu cikin masallacin quba faƙala sai ce musu inna Allah ta'ala kad ahsana alaikum sana haƙiƙa Allah ya kyautatar da yabo bisa gare ku fi dahuri riga tsarki fi qissati masjidikum ga qissan masallacin ku fa ma hadha dahuru menene wannan tsarki wanda kuke yi har Allah ya yabe ku cikin alqur'ani allazi tadakharuna bihi wanda kuka tsarki da shi to ƙalu sai sun ka ce wallahi mun rance da Allah ya rasulullahi ma na alamu shay'an mu kan ba mu san komi ba wanda muka aikatawa illa annahu kana lana jiranu min al-yahudi sai cewa wasu makwabta daga cikin yahudawa sun zangare mu wa kanu sun zan yaksiluna adbarahum suna wanki duburorin su min al-ga'idi daga kashi to faga salna sai mun ka wanke kama gasalu kama wadu sun ka wanke shi ɗaya abin da mun ka san muna yi to qala suyudi imamu suyudi ya ce rawahu ibnu khuzaimah fi sahihi ibn khuzaima shi rawaito wannan hadisi cikin ingantaccen hadisi ne to amma wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi ya ce hadal hadisu lam yasiha a sani wannan hadisi bai inganta ba ba ingantacce na ba ba wanga abu na aka nuhi ba sun ce abin da yasa bai inganta ba akwai wani rawi da aka ce masharhabilu yana ciki da imam malik ibn anas da haya ibn ma'idin da abu zur'atar razi duk sun da'afa shi sun ce da'ifi na to don shi ba inganta wannan hadisi ba Wafi hadisin kuma ya zo cikin hadisi rawahul bazzar wanda imam bazzar ya roito ƙalo sun ce ma annabi dai tambaye su shimmina na kuka yi wajen tsarki wanda har Allah ya yabe ku sai sun ka ce nutbi'ul hijarata bil ma'i muna biyo duci da ruwa bayan mun sa duci mun goge to sai mun sa ruwa mu wanki to fa kala sai annabi ce huwa zaka shi ne wancaninka shi abin da Allah ya sa yabe ku fa huna hore ku da shi ku ci gaba da yin haka nan ku sa duci ku goge sannan kuma ku sa ruwa ku wanki to qultu ni ce in ji shi abdullahi lakinnahu daga dai shi in haka mutum shi sa duci shi karce sannan ya sa ruwa shi wanke mustahabbun abuna wanda an kaso la wajibun ba wajibi na ba li'anna mawdi al-istijmari don bigirin nan na karta abinda ka sa ai karta ma'afuwun wanda an kai rangwame na an huda gare shi liddarura ce wato saboda lalura sadda baka da ruwa an ka ce ka sa duci sai ka goge la zawali hukumin najasati ba don gudda hukuncin najasa ba li'annahu domin shi najasa la zo bai gushiya illa bil ma'il mudulaki wato sai da ruwa saka ko amma sadda baka da ruwan sai an ka baka dama ka sa duci to bayan ka sa duci in ga ruwan wato an so wato sai ka sa ruwan ka wanki sai ya zan kayi biyu kenan ka sa duci ka goge sannan ka sa ruwa ka wanki amma haɗa su lokaci guda ba wajibi na ba wallahu allah yuhibbul mutahhirina yana son masu tsarkakuwa yusibuhum shina ba su lada wa fihi idgamu ta'ifil asli fi ta'i asli ne mutatahhirina to sai an kai idgamin tan nan cikin tawo an kace mutahhirina afa man sisa ala taqwan min allahi ورضوان خير عما نسس بنيانه على شفا جرف to lokaci ya ta yi an kace to al'ilmu inda Allah alhamdulillah assalamu alaikum alaikum assalam sai sarakoki wani bawan allah ya kawo sadaka ta naira 500 biyar shina mai cewa ɗana ya yi balaguro ya ta shiga na shekara uku har yanzu bai samu muci ne ba kuma bai dawo ba yana roƙon a mai addu'a allah shi mai sami shi to allah shi mai san mai shi bisa ga mai kyawun hali kama wani bawan allah ya kawo sadaka ta naira 200 biyu yana roƙon addu'a cewa yana cikin wani hali Allah shi mishi mahita to Allah shi mai mai mahita shi wa sauran jama'an musulmi haka ma wata boya Allah ta kawo sadaka ta naira 20 tana roƙon addu'a ga ɗiyanta to Allah shi amsa Allah shi shirya mata su shirin musulunci Allah wata tsohuwa ta kawo sadaka ta naira goma tana roƙon addu'a to Allah shi amsa haka ma Allah shi biya sadaka ta iso ta naira dubu ga wani bawan Allah yana roƙon addu'a ga Alhaji Abu dan kure na Allah shi gafarta mishi to Allah shi gafarta mu Alhaji Abu dan kure Allah shi sa shi na aljanna firdaus ayyukan da yayi na hidima ga addini Allah ya saka mai da alkhairi sai tambayoyi na'am mai tambaya na farko shi kan ce assalamu alaikum Allah shi taimaki malam kuma shi ƙara lafiya na'am ina da tambaya kamar haka to Allah ya sanar shi kan ce ala gafarta malam ko ya halatta wato hukuma ta daidaita farashi ta daidaita farashin kaya a lokacin tsada kamar wannan lokaci da muke ciki na'am Shi ne tambaya ta haka ne sosai na to abinda malamai sun ka ambata cewa a daidaita farashin al'amurra na kasuwanci bisa ga izidi na hukuma to sun ce asalatan haka nan bai halalta ba saboda yadda mutane suke sau abubuwansu ba koyo shi ake iya sanin nawa ya sau ba nawa ya kamata sai suwa don haka suka ce asalatan wato bai halalta a iyakance farashi ba ga al'amurra na kasuwanci suka ce abinda addalili wata rana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu tsada to sai sahabbai suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallahi galas iru wato farashi ya yi tsada na abubuwa lausa arta da dai kasa an yi control an daidaita farashin abubuwa to sai annabi ce musu inna allaha huwal qabidu albasidu arraziku almusa'iru ya ce haƙiƙa Allah huwal qabidu shi an mai damki arziki Albasiɗu shi an mai hida arziki arraziku shi an mai arzitawa almusa'iru kuma shi an mai iyakanci kudaden abubuwa ya ce wa indi haƙiƙa ni la'arju ina ɗan maha an alƙallaha in gamu da Allah wala yi ni a hadomu alhali wani mutum guda bai biɗo ni bi mazlamatin da wani zalimci zalamtuhu iyau da ni zalimce shi wannan abu fi damin wala malin ga jini ko kuma dukiya ce to ina son in gamu da Allah haka don haka babu batun a iyakance farais ga sauran abubuwa sai dai ku tafi ku yi hankuri a ci gaba da addu'a wato Allah shi kawo sauƙi. to duk matul arba'a suna bisa ga wannan fahimta cewa ba a da dama iyakance farais na sauran abubuwa to sai dai daga baya a masaban mu ta maliki suka ce idan ya zan cewa abubuwan da ake ganin sun yi tsada kuma an san su masu sawo su ga inda suke sawo su kuma ga yadda suke sawo su suka zo suka cadanta su ga al'umma to sun ce akwai wata ƙa'ida fiƙihiya ta la darara wala dirara babu cuta babu cutarsuwa ko su addararu yuzalu duk abin da ka cutar da jama'a yuzalu ana ƙoƙarin gussai to ga irin waɗannan zamuna namu wasu abubuwa da ake saidawa an san yadda 'yan kasuwa suke sawo su wato ta hannun kamfuna sa'ana an ga yadda suke sawowa suke ga al'umma to a irin wannan lokaci in an ga cewa ga yadda suke sawowa amma kuma ribar da suke sawa ta yi yawa jama'a suna wahala to wannan hukuma tana da damar ta duba a tara 'yan kasuwa a tara wato ahalu shura a yi shawara a duba a gani shin abin gada 'yan kasuwa suke sauwa da kuma yadda suke sesuwa akwai cutarsuwa ga jama'a ko babu idan an ga akwai cutarsuwa ga jama'a to wannan an samu a daidaita abin da ake ganin wato farashi na yi wato shi na iya daidaituwa in kuma babu iko na yin haka nan to sai dai jama'a su yi ta addu'a wato Allah shi kawo mu sauki amma babu dama ta adibi duk sauran al'amura a ce za a yi musu control na price wani ba a san sadda ya so abi ne ba kuma ba a san inda ya sau ba ba a san nawa ya sau ba a taho a sa mai price ɗin da kila ma faduwa zai yi in ya saida amma abin da an ka san ga kamfuna ake an sowa kuma an san yadda suke basu to wannan kuma in an ga ya sa ribar da tana wahal da jama'a wannan ana da dama a tsawata a sa a daidaita farashin abin da aka ga yana daidaituwa nan ga irin waɗanga lokuta ita ma gwamnati akwai abin da ya kamata ta yi na rage haraji ga su kamfuna da suke wato gurza kayan da ake kawo mutane suna amfani da su idan an ka rage musu haraji to su kuma za a sa sai su rage ma mutane wato nauyin wato wannan wahala da suke sha na karuwar price sa'an nan kuma gwamnati ta san hanyoyin da take bi na a samu sauƙi wato ga al'amurra da sun kauyata wato cikin al'umma allah ka samu dace sai mai tambaya na gaba shi ma shi kan ce assalamu alaikum allah shi ƙara ma malam lafiya ina da tambaya kamar haka shi kan ce menene hukuncin azumin mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi domin akar makallahu na ji wani malami ya ci wai ba sai son ramka ba ne ne gaskiyar wannan magana haka shi ne to mu dai da malamai suke a kai na almazahibul arba'a gaba ɗaya abu hanifa malik shafi'i ahmadu ibn hanbal duk suna bisa ga fahimta cewa da mai ciki da mai shayarwa suna matsayin marar lafiya don haka sadda duk sun kaga za su iya shan azumi saboda wahala ko dai wahala abin da a cikin ciki ga mai ciki ko kuma wahalar yaro ga mai shasuwa ko ita wahalar kanta to sun samu su sha azumi amma kuma bayan sallah za su ramka wannan azumin da sun ka sha shi a fahimtar da al'ayyimatul arba'a suke a kai ne inda ɗan saɓani ki shi in sun ramka a za su ci suwa za su ba da mudu ko ba za su ba suwa ba mu a tawa masaba mustahabbi na a ba da mudu don haka ko bata ba da mudu ba babu komi amma dai ramko shi shina nan duk mace wadda ta sha azumi saboda ciki ko ta sha azumi saboda sha da yaro nono to lalle wajibi na bayan sallah ta ramka wannan azumi shi a fahimtar da al'aimatul arba'a suke kuma duk jumhuru na sahabbai da tabi'un da tabi'ut tabi'in duk suna bisa ga wannan fahimta in ba abdullahi ibn abbasin da abdullahi ibn umar su suke da fahimta cewa ba sai sun ranka wato azumi ba don haka duk ulama ulmazahib duk suna bisa ga wannan fahimta cewa lalle za su ranka azumi kuma shi abin da ya kamata su ɗauka saboda nan jumhur suke gaba ɗai na cewa lalle za su ranka azumi allah ka ba su ikon ranka sai mai tambaya na gaba shi ma shi kan ce assalamu alaikum ala gafarta malam ina da tambayoyi kamar haka ya ce tambaya ta ɗaya menene ke sa ga sahur a daina cin abinci saboda alaji malam na ji wasu mutane suna cewa kiran sallah ba yana cewa kiran sallah ba yana nufin a daina cin abinci ba yana nufin lokacin sallah ya yi to malami ne ne ke tsaye da cin abinci ga sahur in haka ne shine tambaya ta farko kiran sallah ba shi ka sa abinci abinci ba shi ka nuna waya a daina cin abinci ba yana nuna lokacin sallah yayi ne <laughs> to ai abinda Allah ya ambata cikin alkur'ani cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu min al aswadi ku ci ku sha wato hazzare baki shi bayyana gare ku daga wari sadda wannan aya ta safka. sai su sahabbai sun ka aza ana nuhin waɗanga zaruruwan guda biyu sai mutum shi samu zare baƙi da wari sai shi aje sai shi ta cin abinci ne sai ya kalla ya ga ga wari ga baƙi to sannan shi tsaya to sannan allah ya sabkar da ba haka aka nuyi ba an ka ce min alfajiri daga alfijir aka nuyi ana nuhin sai hasken alfijir ya hudo cikin duhun dare to sai sun ka fahimci ga abin da aka bi to sai ya zan wato ittifaƙan cewa da alfijir ya keto shi batun cin abinci ko shan abin sha ya kare to shi ko kiran sallah shi ma yaushe aka yi nai ba 'yan alfijirin ya keto ba don haka ga sun yi tarayya nan hudo alfijir shi zai sa a tsaye da sahur nan hudo alfijir shi zai sa a kiran sallah don haka da ka ji ya yi kiran sallah shi kenan lokacin barin cin abinci ya yi baka da dama ci gaba da cin abinci haka yake cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa habbai nai kulu washrabu idza azzana bilalun in habbilal yayi kira to fa kulu washrabu ku ci abinci ku sha abin sha fa innahu yunadi bilailin ce bilal cikin dare na sha kira ku yi ta ci ku yi ta sha hatta yunadi ibnu ummi maktubin sai abdullahi ibnu ummi maktubin yayi kira shi kan da ya yi kira alfijir ya keto shi kenan za a dakatar da cin abinci kuma za a dakatar da wato shan abin sha saboda ma makahu na shi abdullahi ibn ummi maktumi bai ma kira sai an ce mai asbahata asbahata alfijir ya yi lokaci ya yi to sannan shi tashi wato shi kira don haka da ya yi kira shi kenan da waccan aya da wannan hadisi jumhuru sun kawo hujja cewa lallai hudu alfijir shi an lokacin tsaye da cin abinci da shan abin sha duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha bayan keto alfijiri idan da gangana turan kona da fara. idan kuma bisa ga shakka na yana shakka alfijiri ya keto ko bai keto ba sai ya ci sai al'amari ya bayyana gare shi cewa alfijirin ya keto ko da ya ci to shi ko bai da azumin wannan yi ne zai imsake kuma bayan sallah zai ramka wato wannan azumi Shuka da ka ɗaukar wasu hadisin da anka Roito annabi ya ce wato a man kana fi yadihi ina'un duk wanda maka ya zan cikin hannunai kuma ya ji ana kiran sallah man sami an nida'a wa fi yadihi ina'un duk wanda ya ji kiran sallah alhali maka yana cikin hannu ne na abinci ko na abin sha an ka ce fala ya ba'ahu kashi aje shi hatta ya qadiya hajatahu sai ya biya bukata ce ma'ana ku ka ji ladan na as-salatu khairun minan naumi wai zaka ci gaba da cin abincinka sai ka ji ka koshi sannan ka dakata to shi na malamai suka ce ba haka aka nuhi ba wannan hadisi yana magana kiran harko don ka ji kiran harko dut kakka dakatar da cin abincinka ci gaba da cin abincinka har ka gama saboda wannan kira ba kirana wanda zai dakatar da ci ba kirana wanda an kai tun cikin dare don haka lalle duk wanda ya ci bayan ladan ya yi kira matsawar da nan masani na ga keto alfijiri kuma ya ci da gangan bayan ya ji wannan kira to yana da ramko da kafara wanda kuma ya ci bisa ga shakka to lalle zai ramka azumi guda wato bayan sallah Allah ka samu dace sai eh to lokaci ya ta lalle hmm, sai a dakatar da guda dakatar da guda har gobe an kai har da minti biyar eh nam haka a mafi yawan mutane ba san alfijir ba abinda sun ka sani ladan shi sun ka sani don haka da sun ji kira ne shi kenan amma wanda yake yana da ilimi yana iya gano alfijir ya keto shi kenan sai ya amfani da nashi ilimi in ya zan mushtahidi na nan ilimi yana iya ganowa balle yanzu da nan muna cikin gari akwai hitilu, akwai gidaje akwai itace ba kowa ka iya saurin ganin wato keto alfijirin ba don haka mutane ladan sun kasari don haka ladanai su kula wajen kiyaye lokacin alfijiri don jama'a sun dogara da su da sun ji kiransu sun san lokaci yayi za su dakatar da cin abinci da cin abin sha sa'an in kana cikin cikar jila dan ya yi kira to sai ka ɗebe wannan abincin da a cikin bakinka ka kurkure shi ke nan azumin ka sha na lahiya kama wani ya kawo sadaka ta naira ɗari biyar zuwa ga mallan zaru ko yana roƙon addu'a gare shi na allah shi biya mishi buƙatoci ne